Lahira must go, Lahira must go. Lahira must go. Lahira must go. Dole ne ki tafi da sani. Ba ka Mai ja. mai an gama godiya nake godiya nake a sannan hankali kai ma kuma bukatar ka za ta biya kamar yadda na yi alkawari in na samu wannan dukiya za ka washe da ni da kai mun zama ɗaya uwa daga nan sai binniya Yeah. ɗan kwalinta ta yi lullubi a kiyama bari kawai shi sai idan aka ɗauki bashin nan malam aka ce ka dawo ka ta dawo dai muna ta ne in gaya ne yaya na ina da kana ciki ne a'a dan hmm. uwa rabin jiki dan uwa hmm. rabin jiki ya ya ya ya sabe ashe baka fita ba wallahi ina nan na ta zulmi ina kire ji ya fita hmm, wani bahijja ai in gaya miki da kina nan da sai jinin ki ya hau bahijja dai ba ta nan uwarta ta zo ta tafi da ita bar bakin tafi aikin bar uwarta ta zo ta ce ita ita ba ta saba da zaman kauye ba wahalar da ita ake ana azabtar da ita yarinya wai duk ta lalace cin mutunci iri iri sai da ta zage kakanni na biyar na gidan nan hmm? uwar bahijja din ba babba hijja ai shine na gaya miki dan baki nan da bacin ran su ya haka nan suka rika watso kayan mai gidanta tana watsowa suna zubarwa wai tafiya za na rike ta ina rike ta yadda kika san ciwon hauka haka in gaya miki ita tana yi uwar ta na yi hmm? ni abin da ya fi ƙarfi na uwarta ce ta zo gidan nan ta yi mana daren mikiya ta yi mana zagin kare dangi wanda kika sani a dangi ba wanda bata kirawo ta zaga ba cin mutunci ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba na yi tsalle zan tafke ta gaya miki baiwar allah nan ta bani hakuri tana kuka tana cewa in rai ya ɓaci hankali ake nemowa ko ba haka ba ta ce ni babba ne in yi haƙuri a matsayi na namiji in gaya miki sai ta take yarinya an bata da yunwa ba ci ba sha menene da menene ita ba za a iya zama a wannan gida na talauci ba irin tsiya irin menene ta ɗaukanta don gwarar da shi gefe guda. Yana kuka da rashin Na ke dan albarkacin yaya asabe, dan albarkacin yaya asabe da zaman da aka yi na dangi da mutuncin da aka yi na baya. Hmm, ka ga dariki tana wannan ta ce ina ai yayi asaban ma da tana nan sai na zaune ta wai ke za ta zaune ni dan ni kai ta ce idan ta zaune ki billahi lazi ba za ki motsi ba kuɗi da yaron nan ya nuna mana kabiru wanda zai je fataucin goro da su hmm. gaya miki ya ajiye su su ta ba. ta rantsuwa ta kuma rantsuwa ta ce aure ya mutu ba mutunci wai ita ta raba yanzu ba hiddance da wannan ko kuwa uwarta ce wanda gaba daya ai ba wanda ya rage uwarta ta zuga ta ai abun ya ɓaci jinjirin nan yana kuka yana tsala ihu suka dangwarar da hmm? wai in ana shan nono wai a sai mai na gwangwani karkara ina za a samu madara gwangwani kayan sabiri suka rika watso da shi a ƙasa wallahi tallahi in gaya musu da shi gani ba kuɗi sun kwashe daman kuɗi suka zo ma caji ba inda ba su ba Mm. Ah, to wai shin duk wannan abu da aka yi mm-hmm. in tambaye ka mm. ina malam yake mm. ah, kaji malam abin da kira malam kuka rantsuwa yaron nan Aminu tsigi tsila na sarauniya shi shigo gidan nan gaya miki da ba da kuma ba da Sani yanzu ce wai kin shanya malam kin gama da shi. Kidan baya min da ki so ina labari. ina zuwa bari ki daɗe yanzu na abinda zan yi zuwa zan yi gidan kawun. Eh. A'a kar ki je kar ki je. Tun mutuncin da aka yi a gidan nan ma ke rabu eh. ki je. Kar ki je yaya. Kar ki je kar ki je. Kuntun turabi turbaya a kanta. Wai wai wai hmm. duniya ta zama Wai tsaya tsaya tsaya. kai ni ba nan ne ya dame to ka san muka bar tafi za ta je gidansu za ta tashi magana za ta fito gwanda mu san za mu kan mu bata ta je gidan nan ka san yaya ake mm, sai gaskiya zuciya ka ga sai wani ina zuwa to to jeki <laughs> kawu ikwa bai kawu kawu kawu sannu kawu da rabon ganawa kawu sannu kawu ya kuma jiki ya harkoki sannu kawu sannu kawu yake tafi da abu ne <coughs> ni yanzu ba na yi bayanin nan ba abu ga marar lafiya kada ne bayani ranka ya ɓaci kawo don magana ba ta daɗi ba ce to malam baffa ma ba ta daɗi ba ce ba sai a gaya mun ba wa ya san lokacin da zan tashi a wannan kwanciyar da ne ai Allah shi ya san gobe ko to kawo mhm. ina fata ranka ba zai ɓaci ba magana ce na zo da ita a game da tahowar bahijja taho ina gida gida bahijja dai ba ta gidan miji inna ta bar gida a kan dalilin ita uwarta ita ta je ta tafi da ita to da na binciki zance aka ce wai kabiru shi yake mata gori akan cewa iyayenta ba su yi mata gara ba amma inda uwar basija ta yi kifin tunani da hankali da idan basira bai kamata a zo a tafi da yarinya a kan wannan matsala ba in dai magana ta gara ce gara kan garan nan ne ne abu ne din na yara aka tare aka yi kuruciya gaba daya ai jiya ba mu bacci ba muna tunanin tashin hankalin da muka kwana da shi wato da suka tashi tafiya bakin duniya na bayar suka ringa zazzala da cin mutunci da faɗar sunan matattu waɗanda suka mutu ko za su fito daga kabari wannan yarinya ba za ta zauna a gidan kabiru ba sannan suka dangwarar da yaro ina do Allah do annabi jaririn Allah subhanahu wa ta'ala wannan yaro wannan yaro me ya sani ka tafi da shi a ba shi mama ya sha a'a ga ga nan mu ba za mu tafi da jinan ku ba suka dangwarar da yaro yaro yana tana kuka yana tana kuka na ce Allahu akbar Allah kai ne Allah suka shiga daki ba ta dau komai ba sai wasu kuɗi a leda to wannan kuɗi an kabir ya yi bayani ya ce kai ka ba shi su zai tafi fatauci sun kama sun tafi da shi wai ta nan aure wannan kuɗin aini ne na bashi na haɗa shi da malam milli don tafi fatauci domin shi ma ya rika juya abu kuɗin dukiyar nan nasa da kansa ko tunda na ya kawo min zabi yana da hankali yanzu ai zan da ya fara to shi ne suka ɗauki kuɗin suka tafi da shi kama a lakarfa mana a cikin sai haƙuri sai haƙuri bana dai annoba ta sauka a garin namu yanzu wannan yarinya haka za ta yi ita kuma da hankalinta za ta zo ta ɗauki yarinya ta tafi da ita daga gidan majinta. haka kawai akan wata gara gara banza gara na ce ba dan daraja kawu dan daraja kawu ina garan ne gara ba musulunci ba abin al'ada kuma sai da na je gidan yarinyar na kullum ina mata magana cewa ta manta da wannan zancen gara zan yi mata ɗaya mata alƙawari ba zan manta ba wata juma'a da naje gidan nan. daukar zafi da kai ba cewa ne ke wani abu ka ba abin nan da ke a sannan a hankula laifi ne da an tara an yi shi inda laifin yarinya da uwarta da laifin kabilar shi ma. Hmm. Tunda kullum mita yake yi akan garan nan ni da baki na na gaya miki. kabirar nan ba addini ba ce sai Allah ya hore za a yi wannan abu amma ya ki ya da mita yake yi wai duk abokanansa mm, mm, mm, da suka yi aure iyayensu sun yi gara shi kadai ne wannan abun kunya ne a ta tafi ba haka ake zaman duniya ba da kana son matarka da a ba a rufe asiri wallahi amma kabirin da bakin su zai wannan magana kabiru hmm. da nake yabansa to kuma ko da ke kai ma ka ce kai masa fada ai da kyau to kawo wannan abu da yi hakuri kuma ka yi tsaya ka yi zurfin tunani ka san yadda za ka haɗu ka yi masu faɗa wannan abu laifi aka yi gaba ɗaya ƙara dai na kawo wajen ka saboda ni a matsayina na babba kowane bangare na gaya masa basu ji ba ba sauka take yi iri iri ya haƙuri kawo ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri in ka barke ka je kai gaisuwa ka je kai gaisuwa yaran nan take ya kwanta yana ke gambacin nan nasa da ya saba a kan hanya yara suka koro zaɓa oh! sai sa ta kanya harshen kaji ta ɗauka rami ne a manta da zancen wannan yaro tun da ya riga mu gidan gaskiya mm. to shine na ce kawu mm-hmm. abinda ya kamata a yi ba idan hankali ya gushe sai a nemo shi ko ba haka ba kar a zauna ana bacin rai <coughs> zancen biko kai mun kwatanta gidan mahaifiyar yarinyar nan in je in yi biyu na zuwa kwalar ba da su biyu kuma ta sawa a kyale ta yarinyar da kabiru yake so ko a ina take ko nema na wace ta ka zama mun waliyinsa in Allah ya tarshe ni lafiya a zo a ko a yau ne ya samu yarinya ke wali ke zama waliyinsa zan yi komai nasa a yi haka wallahi Allah an yi ma an gama kuma ko da ta zuwa wannan yarinya ta dawo to zai zai ta zama tafiya wajen a nuna rabiya ne cewa yadda ta ba wata tsiya ba ba wata aba ba ce yana da dama ya mata hudu wannan samari a yi wannan kawo an yi ma na ce maka an yi na amince ran maza ya wallahi na amince mana to ai ba komai ba komai wannan na ban maka komai a hannunka wuka da nama ba komai wuka da nama na barka lafiya to na gode na barka lafiya mun da gidan to Allah ya tafi ka faɗu Allah ya tafi ka faɗu ko ma ka kwanta ko aka kwanta na gode a ga mutum gida da Allah fa

wannan damuwa ta haka za ka zauna kai ta damuwa yanzu saboda Allah da annabi akan bahijja ka san dai cewa bahijja nan ba laifin ka bane ba laifin mu bane ba laifin wasu ƴan uwanka bane kowa ta ce ta zo ta ɗauke ta yau bahijja ko mutuwa aka ce bahijjar nan ta mutu ba dole ka haƙura ba ka biyu balle kuma uwar ta ce ta zo ta ɗauke ta ta sa ta a gaba ta tafi da ita kai kanka ka san cewa da ina cikin gidan nan ba su isa su ta sa yarinyar nan a gaba ta tafi da ita ba saboda je ka san yarinyar nan ba hijja tun da Allah ya sa muke tare da ita mu mu taba ganin wani abu na tashin hankali a gurin ta ba yarinya ce mai biyayya mai ladabi mai hankali kuma amma suka zo ta zo ta sa ta a gaba ta tafi da ita kai kanka ka san cewa ni ina nan abin ba zai faru haka ba don haka abin da zan gaya maka ka yi haƙuri kaga idan yanzu an kowane abinci aka kama ka ce kai ba za ka ci ba ka sa ranka kai zaka lalace kai ma ka rame kana ta tunani harkokinka ka tsaye da harkokinka ka ƙi kula da abin da zaka yi kana ta tunanin ta komai ya zafi ka bi ga maganin sa Allah mhm. ka ga damuwan ka rashin cin abincin nan naka kabiru ni ma hankali na a dama ike ba na iya cin abincin ne ma raina ɓaci yake idan na ganka ka shigo din nan ka yi saroro ni ma ba na jin daɗi kabiru mhm. ya kamata a ce duk mun tare kuma hankalinmu ya ƙi kwanciya dan Allah dan Allah ka zira ka dinga cin abinci ka saki ranka ka ji ko abin da ya fi damu na gurgushi ne ban san abin da na yi ba na zauna na yi tunan ko ne masa ya bata masa dai ban sani ba kuma ga yaro kankani ko da yaushe kina gani da yanda yaron na kullum yana kuka kullum yana kuka wani lokacin ma har makota tana yi to wannan abin sai ga ganin bi dace ko ka kabir ai dama ba wani laifi sai mata ba bakai kai mata laifi ba kai Allah na tuba a duniyar nan me za ka yi wa wani wanda har zai bata masa rai haye haka balle matarka ba da kuke zama kuke zaman lafiya wannan ba wani abu kuma Allah ya yarda duk inda take ai za a dare ta tunda dai da aurenka akan ta dama duk inda take za ta dawo ka gani dan haka yanzu abin da nake so da kai in ga ka ta kiran ka dan yi murmushi ka tashi mun tafi ka je ka ci abincinka dama na san na kai mai son kwadan dogale ga ta can na kwaɗanta maka gada na sa koren tattasai ha ba ka birai na ka saki ranka kai mai ɗan kai dariya ka tashi mata ku kaji ka je ka ci abincin ka kwaɗan zogala kaji yawwa ka birai na abin da ya sa dama nake maka magana nan yanzu shi ke kenan zancen da an bar shi nan wannan magana to ko na je gurin kawo na gaya masa ban san balita ce min a kawai dai a haƙuri ya dai nuna ya yi fushi to kuma kin san kawai wai za su yi fata sai na su to ba za ƙara magana. Allah ya sawaka. amin dai saboda annabi. to yanzu ke kin ga dai yanda abin nan ya faru. ni abin da na gani yayan asibi da a haƙura da zancen yarinyar nan a kyale ta tun da dai ba ita kaɗai ce yar autan mata ga mata nan da yawa in ba a nan ba damun shi can kawo ne ya su wannan al'amari to kuma abu bai zo ya yi nisa ba banda ma Allah ya sa da rabu ga cin mutuncin da ke zo sai ga ɗaukan hakkin jaririn nan da aka ya kamata a kyale in Allah ya yi aure miki ne na Allah idan Allah ya yi matar ka ci sai ta dawo idan Allah ya yi rabon ba a gurin ta yake ba sai Allah ya kawo ta zauna ce ta zuba maka ni dai shawarar da na ga ya ciki na ni dai gaskiya raina ba sai ki wannan al'amari ki kwantar da ki aure al'amari ne na Allah ba mai iya kashe shi ba mai iya kulla shi sai Allah tunda dai ta ga hakan ya fiye mata ta je ta ta yi to ai tausayin yaron za mu ji ba wannan ba yaro Allah ya raya shi fatan da za mu yi kenan Allah ya raya maka dan Allah ya bashi kwanciya hankali zan ma za mu rike yaro bisa amana gode tunda me ya ba mai mai kamar dan mu ne tamkar na ciki haka yake kwarin kuwa

gwanda da na haɗu da ke ga ki ga yaron nan a gaban ki don cin mutuncin ya kai ƙarshe abin arziki ya zama abin siya tsakanin mu da yarinyar nan da aka zo aka ɗauke ta mun faɗi wani mummunan abu ne kun karɓar mu aka yi ba a san ran mu ta fita ba yarinya na haɗu da ita a hanya ni ban ba gane ta ba sai eh, sai na ji murya da ita da uwarta ashe suke tafe Bahija ba fa. inna lillahi wa ya rude ya rasa abin da zai ce dole uwar ta gane kuranta shine za ta dawo da ita gidan mijinta ko uwar bahijja ta zama tauraruwa mai wutsiya gananta ba alheri ba nan na ganta yar in gaya miki ta ci ado irin na turawa da wando jeans na ce sannu maman bahijja bai na dan saya ba na ambaci suna a waje ba kin san halin mu na gargajiya yanzu yana nan na ce maman bahijja ina zuwa ne sai ta kalle ni uwar ta ɗiba ta watsar gefe guda ta ce a'a me ya zafi haka ko sasantawa muke bukata hmm. ta ce ta gaya yatta ta gaya maka inda za mu yanzu yatta ta gaya maka inda za mu yanzu ta ce wannan harka ba ta tara jama'a bane mu koma gefe guda a'a nan ma ai wajen sirri ne bakin ah. titin ku kuka nemi ai magana akan titin ta juya hmm? ido te eh ta inda ta shiga ba nan take fita ba ta ce yatta ta gaya maka na ce to ke gaya min sai ta daga kafarta na ce an takalmi na gari ta ce kafashu wai ta koma harkar kafashu takalmi za ta sa kafashu hmm? daga nan kuma sai harkar sama wai filin jirgi za su ina iya fort wai uwar ta mata visa za a tafi da ita ina maka fi an ji labarin wasu larabawan na neman bakake a can za a ringa aikin wanke-wanke za ta samu kuɗi a can ta ce kano ta da za ta eh, koma in Allah ya yadda ba za ta dawo ba sai ta dawo da kuɗin gidaje da motoci da sarakunan gwalagwalai a ce kuɗin da suka sata na wannan yara kuma i na ce to to me ya zabi ya maganar kuma um, sasantawa duk da haka dai wai wankare ba mm. wankare ba kin san me neman biko mm. ta ce na gaba ya gaba na baya sai labari ta kama da sai bana ramin kura sai ya yanta ta hmm? ce idan giwa tana tafiya ba ta waiwaye gayyar ya gayyar na ayi gayyar da ya tsinannu sai ina ta fita ta ce ina ma yaya asaba na game da ita ah. in na gwara kanta a bango bakin kajira sai ya zama tamojin na ce yaya asaban ta ce yana da Allah ya zo ya ne ba da yawa ne to shine na suke su raba zumunci eh, eh. to suke su raba to shine na ce yanzu abin da za a yi yi zan ba wa yaron nan shawara tun da dama ita wannan yarinya tana nan kuma shi ya kiba ita ta kiba wace ce mm, na ka ce tsohuwar nana tsohuwar eh. zuma na ce na yar arziki me zai hana a je a lallaba a yi wannan abu don a yi masa huci haushi to ai ba nan gizo ke takasta hmm? ba gogon naka zai yadda to magana ta rage ce da shi yaya ba haka wannan magana take ba babba ni wallahi tun da ka zo ka zauna kake tsara wannan magana tun da abin uwar bahijja da ita kanta bahijjan abin ya zama cin mutunci da wulakanci da wannan zage-zage da ake yi hmm. in dai Allah ya sa yarinyar nan na za ta yarda don wannan cin mutunci da aka yi wancan sai a manta da shi na wancan karan tunda ba a yi mata aure ba nan tana nan ko? a a abin ta kare gwamna da abin da ya fi abin da kika ci ai da abin da kika ci shi za a mm, biyayya ya ka hakura kawai a auro maka na nan shi kenan ya za ka yi ni wallahi na ji yarinya duk ta fita a nan ni duk dangin su ma ne ba su eh, eh, eh, dan ma dai abu ya shafi jiki mm, amin amin dan albarka Allah ya salamu komai Allah kuma Allah ya raya ta kuma Allah ya raya ta shi ka ji albarka ina ina za ta zancen ɗan hanyar da zanen ashe ba tsinan ne ya ce ah, ah, ah. ana can kuwa ta mata hanyar tafiya kano ta jirga da karawa za su kama na sai ana sa jirgi ya in ya a ba bace ba kuma ta sau tana da rakuma a gaban maliku da wuta za ta tafi sama ba daɗi kasa ba daɗi nan kuma ba mace da auren miji kuwa da igiyar auren ta fa a kamun manta ma magana sai ya sauwaƙe mata ya ga dama bai ga dama ba ya bari wannan kes ba na nan ba ne sai an je gaban mai duka salamu alaikum a'a hajjaji makatul na. dan uwa rabin jiki ko ba ya sa dan uwa ya yi kuka da zuwa baffa sannan hajiya da zuwa aikin ake yi ne hajiya eh? da zuwa sannan hajiya da zuwa yanzu kake tafi yanzu nake tafi ina wuni zan ce ko ina kwana ba mu wuni ba ai na jiya na gajiya na gajiya ta zo kalau na zo kalau wani kuma kini bibin aka kullo ko ko wani munafincin aka kullo ka kamo hanya su kui su kui ka taho bayan yaron ya riga ya zama bazawari shi kabirin ya yi auren ya haihu shine za a bata bazawari to ita ma yaro za ta bare kwali kwali hajiya dan bakin ciki ka zo nan lukui-lukui ka eh, samu roman baka aka hana mai neman ta ka tafi da yarinya kuka je kuka wulakanta ta a gari shine yanzu aka turo ka aka zo ka bani haƙuri ko shi yasa Allah ya yi ka baki irin aka yi maka kira ɗayan wuta bakin ba ta muje shine yanzu ka zo ka kuma ɗaukar ta na san halin da zaka saka min ita a ciki eh kake tafiya kana bubbuɗe kamar maka kaciya to san ka ka kama hanya ka tafi nana ba inda za ta yanzu ma tana da manemi kuma wanda ya fi shi kabirin wani wai wallahi dukkan hada min zafi yo wani hada maka zafi na ai idan uwar da ta maye ya manta aka ce uwar da ba za ta manta ba to kaddara nayi laifi da yar masu hankali ce rangwame ga mai laifi yar yar boko kyakkyawar ya san kowa din wanda irasa aka ɗauke ta kai lallabe na aka kai ta kuka koro ta da wulakanci da komai da cin mutunci shine yanzu aka zo za a dauke ta to ban da ma kaddara ina na na ina auren ƙauye eh duk cikin wannan ƙauyen waye mai kyan wannan yarinya hajiya ki eh? sanya ya zuciya ki sha ruwan sanyi hajiya sha ruwan sanyi hajiya sha ruwan sanyi abinda isa ki da na tako na zo yaro fa kabiru ba laifinsa ba ne. ni ma ba laifi na bane dan mu duk muna son wannan abu yayi ya yiwu kawu ya haya shine bakin munafiki dugurji sai zangi dangi shine ya shiga ya katankatana ya kutsa ya lalle da yarsa za a yi to ga yar ta sanan ba ta yi rana ba banda halin tsiya da sata a ɗakin miji ba abin da take yi aure dai alhamdulillah ya wargaje yanzu kuma da yan maza a yi duk abin da kika yi ni ban ga laifin ki ba mu je mu je mu je to hayya abin da kika ce shi za a yi yanda yake rada bude ya uwa talla tallo to ni dai abuwa nake nema abuwa nake nema haba hajjaji makatu fil maka fil madina salamun ala nafsiki sakari ya baki farin banza ba muruciyar kan dutse baki fito ba sai da kika shirya halin ku ne hakuri a gidan ku ne ake kyautar arziki <laughs> har ya sa ni dariya sai ni ba kya tsufa sai dai ki girgiza ki sake sabon gashi ai shi kenan baffa Allah dole in wanke maka zuciya tun da ka shiga wannan abu to ka gane to amma dai a je a shirya zance yadda ya kamata kada a yi nama ya da huromo danye irin wancan to abin da za a yi hmm? ni kuma zan kwakwafi nana to abin da za a yi ni yanzu zan koma gidan malam hagu na titi to akwai wasu kayana a can kuma mm. zan kwana gobe sai a turo min ita to shi kenan daga nan da man kawai sai mu dau hanya sai tafiya <laughs> wato da ba ka san baka yi alin kwarai ba shi yasa eh, eh. ka bar kayan a can eh to ai ba komai yaya babban yaya <laughs> to ai shi kenan shi kenan wallahi nagode shi kenan eh, babu komai Allah sanya alheri shi nan to ta zo na turo maka ita <laughs> yi dama gara da baka fita ba dama ina so in gaya maka game da wannan zancen aure da aka yi mm. idan alheri ne ma kai ka kawo shi gidan nan in ma sharri ne kai ka kawo shi gidan nan ka san yadda muke da uwar yarinyar nan ko ba haka ba mm. don haka ni abin da zan gaya muku daga kai har matarka na fi son aizaman zaman lafiya kuma zancen wani tsegume tsegume da wani wace ce yaya asabace kaza da kaza yanzu ta kare an yi abin da ranku yake so mm. ko ba haka ba yawwa bari ma dai a kirawo ta wanda a yi a gabanta nana nana ai sai kin faɗa sunan wannan shindiyan daji Nana na Nana. nana na indiyan daji ka ba kai ko kana da abin ka ce wani da ki kawo hakima kamar ba mata da ba <laughs> amma ta ango aga mai murmushin kyau safara a ga annuri wai wai wai yan matakanmu yar matakanmu yar arziki irin albarka yan nagada inganta nan ta fita zakka a dangi duk gari a ba mai kyan fuska kamar ta eh yata ta kaina hmm. Hmm? to ya zan yi duk ya'yana ne daga ita haka biran dama abin da yasa aka kirawo ki kin gani duk wancan shekarun baya abubuwan da suka faru ya riga ya wuce kin ga dama can Allah ne riga ya kawo za a yi haka kin ga da ne da mahaifiyarki dama yan uwan juna ne mu kuma yanzu Allah ya sake kawo ki kika zo gidan nan za a zo a haɗa wani zumunci kuma ya daɗa ƙaruwa yi na yi bari na bari ki kuma zauna lafiya da mijinki kin ga dai halin mijinki kabiru yaro ne mai haƙuri tun da muke karkaran nan ba tun da kabiru ya tashi yana karamin sa ba a taba cayo ga abokin faɗan kabiru ba kin ko ita bahijja da wannan azama bai yiwu ba ba laifin kabiru bane laifin uwarta ne farai farai tace ita ba za ta yadda yarta ta zauna a wannan karkara ba saboda suna ga su yan birni ne sun waye ba za ta iya zama da kabiru ba a irin wannan hali to a gaskiya ke kuma kake yadda zumunci ya zo ya ɓaci tsakanina da 'yar uwata kina ji na da kyau ko ki zauna lafiya na gaya muku babu wani tsogumaro kuma waɗannan kin dai san dan uwanki ne kawunki ne ke ma ga kuma matarsa ki rike su ki ba ki girman ki yadda ya kamata gani kuma ke kan kin san ba zama nake ba nakan je dan kasuwar ƙauyuka dan sassaro yan kayayyaki dan su zobaro da nan zuwa ina zuwa ko da yake ba dadewa nake ba dan kwana ɗaya ne kwana biyu ni ku ne a gida kuma su iyayenki ne kina ji ko saboda kuma abinda kuma zan gaya miki kin ga ƴaƴan wajen ka dan wajen Kabiru kina ji ko yana gurin babansa dama gurin kakan san gidansu to dan haka yaron nan ki rike shi tamkake kika haife shi kina ji ko babu wani zancen rashin kunya ko wani abu in gidan nan ya gyaru ke kika gyara shi in ya lalace ke kika bata shi saboda ni na san halin ɗana kabiru ba yaro bane mai tashin hankali na san halinsa duk abin da ya faru to ba laifin kabiru bane laifin ki ne ni yaye ba wata magana ce ta dame ni ba game da aikin gida kun ga dai dole ba zan lissafa ni kaɗai in ta abu ba tana zaune yi kafa duk da dai na san wancan karan ma zuwan da din nan ta taimaka amma dole yanzu mu raba aiki in ni zan yi na safe ita ce na yamma ko kuwa mai gida wannan haka yake

tsari da kuma. Ai ni ba ni da kuɗi. A'a. Ajiya ba sai sai miki ba, sai za ki siya da kuɗin ki. A'a, mu ba ma harka raganta ko kuwa. Buga a tamfa. Da ta. A tamfa ce rangaɗe ya kuma za ta karɓe ta. Hmm? Za ki yi ta dama kalar ruwan ki. Dan ke ma wani ado ce. Za ki ce da fatan. Abadan Allah ne gida yanzu wannan a tamfa zan yi ita ba zaman girki a cikin ba. Ai, kin san matsayin wannan Allah ya to jaka kuma fa da takalmi yanzu dole in soki da arziki duk makotan nan namu duk sun su yi kaya ni ma na kawo malam ya daukan mu shi isa na ga wai ma ai wanda ki siya kin ga kuma da kunya an karbo musu kaya kamar yadda muke dai a unguwan nan a ce na kawo ba a siya ba ni kuma da da kuɗi a hannuna na sa rai zan siya kuma ganshi malam ya karɓa da ma kuma yaya asabe na nan ne to da ne, amma da kunya in kawo kayan nan mai da su kin ga ai ba da ma ni ba ma ni ma da kuɗi ma da zan saya ke wani ba ta ma jin kunya ki faɗi rashin kuɗin nan ku da ka gogo ladi na'am ba kina sa zakar ba ina ce ko shi kenan ki ɗauka eh, ki ɗauka ranakin kuma ke ɗauka kallon da atamfar insha Allah in ya dawo zan ba ta kuɗin su ta baki to shi kenan yanzu za ka na ga an yi kiran sallah to Allah saka da alheri amma ta kuma da shi ko ban ga malam hmm, wallahi ya je raɗin tunanan baya to shi ta ban to ya ka dawo ka da mai gida madalla ya ka dawo ne kin da bai gane bukayan da ya san da ya mun bane wani to ya za a yi ya gane ai sai san kika san mutumin daji haka yake sai ta wannan ta jiki na fararar limfan ce kin san mu muka je muka yau ce da mana ai ba zai saka ganewa ba ki zauna ki ta arziki ki ninke kafa ki bar arziki a mazaunin ga ki a haka kamar waye amma ki mugun wani irin hali gare ki ba a zama haka ta faɗa masa kuɗin atamfa a faɗa miki babba na ina zai gane sun san bukon maki da jahilci ne ba wai sai a waye ya karatu ba to ba zama a ci abinci ba uwa a titi kazan birni in an ci a zo a yi ba zai Kawo lafiya? Lafiya Allah na. bari bari kabiru bari kabiru hawo lafiya ni nake jin raɗaɗi Ya faru haka sai zur a cikin jini kawo lafiya ina ba lafiya sai zur a cikin jini gaya maka jini tsaftuwa yake sai da aka kai na asibitin kashi eh. aka gyara nan gaya miki tsaf alewa amina albarka amina sarauniya eh. yaro yana nan dan bari haka siriri ashe dan albarka ne gaya maka shi ya ba da kuɗi ya ce ai mun komai hmm, ya ce ba sai ma kun zo ba ka masar alheri na shiga ana samun na kirki isa ba a san ka ambata sunan mutum a cikin yan fashi ashe ba a ambata ni na ce da yaro mai daukan hoto yaro mai daukan hoto yana nan yan fashi ah, bari bari yaro bari bari ba a wasa da lafiya in nake jin abin da nake ji yaran nan yasa suka riga taka hannuna sun ɗauka na mutu ta yake yi ku kashe shi ba ya ce da ni ku kashe shi ya ambaci sunana abin da ba a ce komai to shi likitan ya yi bayani isa layi kuma yaran nan ba za a ɗora masa nauyi ba ya ci dinga cin kwai da hanta da ƙoda da kuma kaza mata yassara kiji a rana a ci guda biyu ko uku kashin ya koma dai Allahu allah wa akbar kai da naka ka ji an yi zantan kaji amma yaran na ya ce ba komai Allahu allah wa. akbar kare ya ce ko mene na ji ana ambato su kwai su kaji eh ai kin san barban ya fita bandin ai yayi tsattuwa ne da ya tsattuwa zar sai ya fice ba komai kawo Allah ya tsare amin amin amin abin ka da naka banda naka waye zai dau wannan nauyin yani bayan wannan na kajin da na yi yaro gaji ba ba kuɗi kuma kayi alkawari gwandan faɗa gaba ɗaya budan dangazimi yana raina kuɗin mota da ya ranta sai da ya kafa min shaidu uku wallahi har su tandarki duk ya kafa su shaida za a yi za a yi ya kai ɗari bakwai da hamsin motar shata kuda aka ɗauka saboda zuwan dare ne ka yan tasi ba su haya da daddare da nake kuma hakan nan ba na yi abin nan ba yaro ko ba su cika ba hankali a cika ai alara ya zumunci kudin dangajin na raina mita yake yana ƙara mita to ya za a yi ba kuma kawo to ma da Allah yaro sun cika to ai kawo ba cika kirga ba su sirga sun cika kai hannun da ga dan uwa da dan uwa tattan dan uwa da dan uwa

duniya sai da dabara yan nan lafiya ta kalau da ma wallahi da shi shiro daga bakin da kana sa wai kaji kwai waye na ce kai ni wani abin an yafa daga kana da zaune da mutum ba zai baka komai ba sai ka daura larura masu yan tufa ne su kai masallaci sadaka haka kawai ba za a yi wa talaka kyauta ba sai ya mutu za a bi shi da abin nan ba ta yi ba da safe kana lafiyarka ba ka da ci ba ka da sha a taimaka maka ne bayani ga tsaya an gaya maka ko ka bani kuɗin nan gaba ɗaya ko kuma in dole ba nana kura da kura da shan duka gardiya da kwace kuɗi amin ta gardiya ke yi eh, to ki kwace garar ki janye ta kan jama'a yanzu ya za a yi kenan sai in haɗa da waɗannan da safa ki gani Allah ya kama zamani kura da shan bugu garjiya da kwashe gara da allata ba ni da za ce gaba ke mu haɗe kamfanin namu ne don Allah ki mun rai don Allah ki mun rai ne Ku bani abin da za ki bani oh. oh. a'a ah, kajan ka abin da zan ba ta. ko ala ira aka kama fura ai ka san mu kai abinci Ah! na san kuɗin ne ya janyo mu wala ala zinan na san kuɗi a ah, bai ja ah. alive meu Deus. is it? Why is kashe ni mm. ka ce wa iyayena da mijina na tafi yawon duniya don haka taka ta tsare kai ma ba za ka rayu ba yadda ka kashe ni don haka ka kiyayi gamuwarka da ubangiji <laughs> oh, oh, oh, ce lafiya ka me ya faru da isa lati lafiya sallallahu alaihi wa sallam i isa gifari asan asan me ya faru wallahi wa shaga ta kawo min wace ce bahijja kuma ta ce za ta dawo sai ta sai ta yi maganin mu gaba daya kai mai gida wanda ya mutu an ya riga ya mutu ba zai dawo ba yanda na gaba hijja kamar wata dan daren goma sha hudu amma shigar dodanni ta yi sihiri ne kawai na aljanu shi isa nake hana ka fitar dare ka ga watakila ko ka fita bayan kuka can a mai gida to ya ke nan wayo Allah wayo wayo ni na ga abin da na gani mai gida ya a hankali bace ta ya a tuba fa tana nan kace gini za ka tona mana asiri abin da za a yi sai ka ce ba namiji ba tunda ta ce za ka dawo ta ce sai ta dawo ina ta ce dai ba dai mun gina ramin mugunta ba to mu za mu shige shi mu kai a hankali ko ka manta ne duk ka jiji ce mace gobe da safe gobe da safe mu tashi ni asubanci mu fice mu bar gari saboda ni to a ka dawo kan yi uwa da wani ta ina za ta dawo wanda ya mutu ya riga ko yanda na ganta wallahi shiga san gudawa ta yi da ta da kururuwa ba mai taimako na da ta danne ni Nafisa! Wannan har yanzu ba ta tashi ba ne? Eh. To ka je ka ce ka taso barin ba. Ka ba nana ka ce ta zo turfe don ba kwanciya ta zo ba. Ta je ta buɗe haƙarƙarin ƙirji da a ƙirƙirge baki kamar ta adon wannan ma aikin mutunci ne da wulaƙanci. Ita wannan tana kayan duwawu kamar tudun tuku ba shine za ta turo a tashe ni. tsaya tsaya ne maka duk ran da ina bacci na maka kashe da aka turo ka kasashe ni da kai da wannan eh, mai duwa kamar kamar tudun tukuban ta sake turo ka katasan na lahira sai ya fi ka din nan wuce su ah. wallahi tallahi na ishe ku don wulaƙanci da renin hankali eh wannan aike ce ta kan daba a cikin kanwa kirji da a fifige an zo gidanmu za a fi mu iyawa ya talaka to sai ki fito lahin lazi munafukar Allah an zo gidanmu za a fi mu iyawa fito eh kin yi kinin ko kai ya waye saboda mun zo mun miki hanyar arziki ke ko an gaya miki ai ko ya kalli alkaki ya san daga zaki ta fito bar ya haka yo ai san ba da suke kayan sama ba na lafiya ba ne to ƙarya kike mana ke ke ne ƙarya kike har da dungure na dungure na dungure ki me za ki yi me za ki yi na dungure ki me za ki yi har ka ce har ke ke za ki zo ki gora ta mun an sa an fi son mu ke sa kin ka dauko ne an sa ana son masu kiba me yasa da aka je birnin ba dauko mai kiba ba ai ni daga birnin na zo kowa ya dubi jikina ya san ni yadda ki ta gaba da baya ko kin kai ne mun je mun dauko ki cikin ki duk ko ni ko ke a cikin gidan nan in ga wanda ya fi wani ina fitta ku daga gidan za mu fara ni na isa billahi ne yaro sai samu sa'ida a sarki ki koma dan kudin sa na gado da an ba hankalin da me ta dai an mai fari da ido na ci ba sa ce ba shi kokarin kin wace ba na ci dan na isa ne a sanan sirfi dan ba za ki miƙe kafa a gidan nan in yi girki sannan in wanke wanke in nika kayan miya sannan in zo in miki abinci ki naɗe ki share gindi ki ci abinci ba zai yiwu ba dole ne ki surfe in ba za ki yi surfe ba wallahi kin daina cin abinci a gidan nan wannan ne kuma baki ta ba dole ne masarar masarar ce ni ba na cin masara sai dan tukwai da dankali in gaya miki in ci abinci a tangara in yi kashi a tangara Allah ki eh, sa ga har yanzu an yi aure rabin ce tun shekara har yanzu ko kwaya hatsi ba su kawo miki gara ba gara yiwa in gaya miki tun da samu miji ana gama samun gara a haka kwarai haka a yadda ake wallahi wallahi ya ai eh. kina son wanda zaki ci a haka sai wannan mijin naki yana tafiya kamar dan shayi alhamdulillah mu auren soyayya muke a haka haka eh kato da kato kwarai kwarai kato ku ta ko kun dawa da hukumar gari an hadu kun dawa da hukumar ras a saboda auren nera yi ba kudin kika gani kin tuna lokacin da muka dauko kika ƙara Allah ki kauce da kofar daki na ki ba nuri saurami yanzu ba ni da lokacin zuwa zan a hawara in kwanta miji ina ka min kila ci ba ke ba harkar tusa da tusa tsakanin ke da miji mhm. ni harkar kanki ne da kanki ki jin gaya har harkar jin daɗi da Allah ai gaba saboda idan kuka yi tusa ke da miji ki a gidan nan abun har gallaba na yi har cikin daki na ga yanzu ba na ai gaba wayo Allah rashin mutunci ki bayani ne billahi lalzi zaman gidan nan zai wa wata wuya zai miki wuya fitowa tsakar gida billahi lalzi sai na o oh, halima rai kan garai an ko ya gabura gero ai wanda ni wallahi gar na kuma nisa tun last week ni ki san mu ba ma ni san kawai ba tare rashin kyan hanya idan ni ma duk kin ya haske amma garin nan da ya karbi hmm. dube yadda kike wata kiba ita garin nan ma har ya fiye mata zaman birnin salamu alaikum wa alaikum salam zuwa sannan ku da zuwa ya hanya <laughs> hanya nan ta ku ba ta wannan aikin hakuri <laughs> ah, kawai ne ke kira ina so na a samun miji irin wannan ai ko abin ne sai haka gaskiya kin yi dace halima dama abin da nake so in faɗa ke ne ta kan gane nana ke ku kin dace tsamin biji kamar wani ai baiwa ce Allah hasiya ni ku da wallahi shirin kashe auren nake la ha'ila illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki kashe aure nana ko hauka kika yi ni wallahi na gaji da zaman ƙauye ha kurin ba na jin kukan mota ba na jin na babur sai dai in gari ya waye kukan jakuna su dame ni ko lallai wannan shi ne tsautsayi marin mahaifi na ni wallahi ki rufa kai ki asiri ki zauna a gidan mu ya ne ta hasiya ta manta lokacin bara wancan lokacin da muke zuwa loko loko gidan malamai da boka dingazini wato kin manta gara ki rufa kanki asiri ki zaman amma kin ban mamaki ki duba shekara da shekaru muna neman Allah ya bamu mijin nan ke yanzu Allah ya baki shine zaki wa Allah butulci to wai ma menene ƙauyanci ai ne abin da na sani da ƙauyanci talauci to ai shi ne ma yanzu in ma kana zaune a birnin in baka da kuɗi ka zama ɗan ƙauye in ku a ƙauye kake in kana da kuɗi ka zama cikakken ɗan birni wallahi hakun sa jiki na ya sanyi mu dai gaskiya muke gaya miki idan kika bari wannan aram ya taɓa ce miki kin shiga uku ai kina da abin naki ma ya wuce shashin ki sai dai rashin hankali mu ɗin nan mu bi mun ishe ki darasi yau da gama karatu na shekara hudu amma har yanzu ban samu wanda yake zuwa gurin ya ba ai ba da ma yau shekara ta biyu da gama diploma amma ko kare bai taba zuwa aiki yana sallama da ni ba wannan zancen na kufa da ƙarshen gaskiya ne da masu babu ladiji ne suke zuwa ne. na ni da wanga mun kusa a cikin wannan yaron ba ga kyakkyawa ga shi ne abin hannunsa yanzu duk girman gidan da nashi to me abin kushewa tare da shi fitina fana a iya tsokun layin ku gida fa tara ne amma zuwa ashirin da bakwai ne in kuma kika kashe auren kika taho ki zama ta ashirin da takwas to ba ki karatun ta nutsu. shi dai in ba ka son shi to ni dai ina son shi ta fi sadaki ma ni ya yafi insha Allah ma haka ba za ta faru ba ni na karɓi shawarar kwano biyu ka fi kiwo kanki katankatana mutuwar bakin almuru ke ba ki tsaya a nan kin ci ba kin tafi can sun gama rago. Kike kan ya har ya a tafi a tafi ayi gaba ayi gaba wallahi ki ba da wannan rediyon ko wallahi kananan kwari ne ku dalla kina ne ki ba mu wannan rediyon me yasa kike mana irin wannan an muku irin wannan to ai ba rediyon ki bace ni ka ma fi ban haushi da ka tsaya kana sauraron ta mu shiga mu kwata maya ku kwata eh ku kwata jibe su ki kurti su konventi tabar man kada tata ko hakun isa mu kike ga an gaya muku amma lalle ma wannan yare ki saki har ma ki ce za mu rediyo ba wani rashin hana rediyo rashin kunya ce ko take mana shi ta isa ta hana mai gidan in ya zo ɗauka. yau ai rashin kunya da fitsara bajinta ne wanda ya fi ke fitta na ni ko ba san haka ba amin wa alaikum salam. an sa mamuda ya gari sannan ku dai alaimuku albarka. yaya ne a wai mun zo ne za mu karɓi rediyo da abokanan mu shine ta kyana mun ce ta ba mu mun gama za mu kawo mata dole hana rediyo dole hana rediyo rediyo na mijina ne kuma ba yanda za a tafi da shi ina da yanci ina da iko akan wannan rediyo har dukan mu ma sai ba duka kashe ku ne karshen duka kashe ku ne to ta kasa ina saurara saurara na na ina raba ki da kiwon kella kina magita nana waɗannan yara ɗan hutu ne sun saba jin daɗi a gidansu baban su bai ɗauke musu jin komai ba haka yayan su da kike aure ya da kike so yi musu ake dakata wallahi tallahi kura ba ta ce da kare maye ba me kake nufi suna jin daɗi ni ba jin ah. daɗin nake ba ko ba ah, a cikin wahala na dauko ki a eh, wahala na dauko neman kai ake da ke kai ga saurara wannan labari sarai sai in tona maka asiri ya ka sa dangi wallahi tallahi ba ka bari in tona maka asiri in zayyane wa mijin mijin na duk abubuwan da ya faru wallahi sai Allah ko eh, to ai ki tauna ga yara sai da ta ne radio radio ta ya su ce to ko tafi ni ban da yanci ban da an ga matan gida din iyali ba sa nan ba sa kusa zaki ci mutunci sa ranci ko rashin kunya da fitsara ba zan daga zuwa can arziki sai zake daga zuwa can arziki nan gidansu ne fa eh, a aka cibiyar su kwarai kuwa ina ma yaya asaba tana nan da kin gane ki na gane sa ta zaune min ke ta zauna zaune ai billahi to to ku je zan yi maganin ta ku je zan yi maganin ta ku je zan na ji kina cewa ki tona a asiri yi eh, wallahi sai nuna hmm? asiri billahi lalli wallahi tallahi iska aka muka da ke aka muka da a alƙawari za ki zo gida ki ta mutuntun ƴaƴan gida kina nema ki wa kanki asara wallahi asara yi eh. wata irin asara ki bar gidan kai yanzu na bar gidan kai kina tona asiri kin zama bazawara wallahi tallahi kabiru mun zama duk da taya aure ni da shi gam Allah maka ba ne raba ce mu ah, in ma jijiya da jini kuke sai na raba wallahi sai na raba lokacin ka ce sai jira Allah jibi dai wallahi kin ci mai ko ne miki yawa yan nan da tan da dauko ki ai ba haka kike ba kabiru wa kiyaye kyau yayi kyau wallahi wannan da fitar duk da kire ka kan kabiru ka san ko ni ina mamaki a ah. wato zama aurenku da rana eh. wato mutum ne da ke cikin maraya ban taba tsammani za ta dawo cikin ƙauye ta zauna kuma ta irin wannan zaman da kuka yi a cikin kwanci hankali a doban ka tsayin fashin ka ba abin da nake so ka gane wato shi so tsakanin ni da na na fuskanta cewa ba batun karya ko yaudara abin ya bani mamaki to amma dai Allah ya samu abinci amin irin wannan soyayya Allah ya samu abinci amin a da kan kuka tsakar gida daki ya zan mata ya kawo ya hayali zai ɗauke gaskiya ke da haka kuma ka karamin yaro kuka karamin yaro wato da a hannun hasan billahi ne ji in to ta da ni ai ya ya ga yana bala'i shi da ke ne mu ko hannu ne amma ne ko ce abin yana bin mamaki wato na ruwan albashin yaron nan gaskiya abin da ke ni idan na tuna wato a zuci abin ya bani wani lokacin rena ya ɓaci ko kuma tausayin yaron ya kama ni wani lokacin kamar na zuban masa da hawa kuma abin da ya fi ɓata mana ne wai bai da mahaifiyarsa ta zo ta tafi da ita birni ko dai ya zo yake ta faɗa yake cewa wai biya ma ba ta zuwa ba ita ba ta iya jama'a nan ba maganganun da ni ba daɗi ni ina jin ana maganganun ma duk kai na ce ya ɓaci abin sai dai kawai addu'a ni dai abin da nake so kenan ka tiya ni da addu'a a kan mu da Allah ya yi ya mai da hankalin babu sa ta hakura abin komai ya zama da amin amin ya gode son je wajen na jiya ma sai da ce min kore to wai na fita na dai muna tare da kai waye waye san halin ta sai da ta surutu ko ni ma yi bara in kan tudu zan ta oke to sai mun haɗu Kabiru Kabiru Kabiru ana ko tsiran na ma ni baka so mun ba lafiya ne to ina ta nazari akan yan nan Allah ta'ala jiya ina kallo ya shigo mata da tashuwar tsaki baka ga mai ko ba sai ban takarda yake yan nan wai ko da tashuwar tsaki kai na gaban wuta mana in aka ce tashuwar tsaki to da amarci kenan Allah Allah shi isa ni lokacin ai da muke nama amarci sai da ka shigo kai tsaye ka ci ga yan duniya har yanzu ta ki fitowa ai ya shigo ta je ta sa shi a gaba ta mai fari da ido ta kwashe imaninsa ta bar shi yanzu tana ina na aika a kirawo ta ta zo mu ji labarin tashiwa tsaki lallai ka salamu alaikum wa alaikum assalam nana amare nana na na na nana manya amare an sha an angon ya shigo barkalla yana ɗaki a gani ga ka gana na don dole yanzu a san tudun dafawa wannan haka yake ko ko dan ba za a yi ta zama da ka ba na ga mun na ba ta haske na ba ta haske ta ki bayani nana nana ina jin ka yanzu hali ya zo miki na rayuwa dole ki kasance mai nutsuwa da tunani da hankali da hikima da basira wannan haka yake ki sa miki shirin zaman duniya menene gishirin zaman duniya hatiman nasara ko ba haka ba duk rayuwar mutum a duniya an ba hatiman nasara gaibu wallahi gaibu ne dan su ake nema su ne rayuwar duniyar ya ki halal ya ki haram kin ga mahaifinki ba komai ba ne a rayuwarsa Allah dai ya sa ya haƙura da talaucinsa kullum addu'arsa Allahumma harzuqni kullum addu'arsa ba ta fada kan ba dan da har ya aurar da ke bai daina faskare ba kwarai kan ba ba haka ba to ki ita ma sana'a ta sarfe ko ba haka ba da naka. Eh, dan ma jikin gaskiya ta barkalla mm. Kullun tana nan tana danyi eh. ga ruwan nan wallahi bai wa Allah nan dan Allah ya mata jikin kiba Zan nan ma mm. ta ce wai cin ruwa ne yake da damun ta ce ai dole to to yunwa irin wannan asubanci to yunwa kuma har abada a kumbura take to ki tara abin da za ki rufa iyayenki asiri dan miji in ya ajiye wani abu ya zo ya nema ya tara babu shi ne gatan mace dan kudin je ba ne ko ba haka ba a ringa dan wani walo sikili a ciki ba sai ne miki bayani ba duniya sai da walo silala kwarai eh, eh, eh, in ba haka ba wallahi za ki mutuwar gaban almuru hmm, nan ba ki ci ba can lahira an gama rabu abinda nake gaya mata kenan kirsan mu ta mata ta koya ba a zama haka dan wani babban riga in ya rataye ta ki daidaici daidai matsiyaci ya kau da ido ko kuna kwance kina kuna bacci lalaba aljihun kafiri ku bi ne a kwance ba zai ce an masa sata ba lokaci ne nan nutsuwa ato in kin ki kuma za a yi baki in baki tara a nan ba sai a ina sai ya mutu yan uwansa su zo neman gado ke baki tara komai ba hmm. abin da nake gaya miki kenan ko dan maganin nan maman ta uwa na baki ki rika barbaɗa mai abin shi zai kin san shi ba kwarai ne bai san komai ba yan miyan nan daman ita ce ta fashi kaɗa sai ya ji ma ta ƙara samun daɗin ɗanɗano na ba shawara na gaya mata na ja ta na gaya mata amma aikinta ta kenan daga ta ji garan murya wai har ta san wani irin abin nan na mata sai ka ga ta bi shi wai zai ana kaɗa mai ƙugu ne mai fari ni har mm. mamaki ke bani ai ko baki ji kunyar malam ba kya ji kunya ta mata gara ba fa har yanzu ana yi mata gorin gara wannan ba a mata ba mm. shekara nawa wajen shekara talatin da aure ah, ga shi kin girma kin ganta mai an aurar da ke to saboda haka sai ki biya mu bashin da uwarki ta ɗauka. gata nan in ƙarya zan yi ta sai da zannuwa akan uwarki ni kai na na sai da hula da dara da takalmi na na gadon gado wannan haka ba ba aka ba sai ki tattara ki lalubo abin da za ki lalubo ki biya wannan sai kuma ki je ki so miji miji ba dan goyo ba ne ran da ya tashi miki shegantaka ya dan karo miki mm-hmm. kishiya mm-hmm. ba ki tara abin da kika tara ba ya ce wa jarot ta ki ganewa kullun gaya mata nake ya za ka yi to ga ta nan dai a fuska kamar wayayya amma a cikin zuciya an gaya maka sai an yi magana sai an yi magana ta ringa zuciya baki uwa ta bana koyan fito ni dai duk wannan magana da kuka faɗa na ji irin wannan zagin tun mata ma da aka yi min ni na ji na ɗauka kuma ni makirci irin naku ni ba za ku koya min shi ba mijina kuwa sisi ba zan ɗauka wanda bai sani ba sai dai in ce ɗauka ai bani sannan zan ɗauka kurin koyan ma kici ni miji na ma na manta na bashi a ɗaki na zauna ina zancen banza a mijin ki ma kiri kiri mu ne ma kiran yo ba miji na bane mijin ki ne yayi wato duk magana baya kin manta da ita ko kira na ban da lokaci ko dukan kun ji gurin miji na za ni ya fiye mu ta canza zani hmm. kina gaya man kina gaya min ta fi tsari kafa ta ba ta sani ba sai yau to ka gani yau mun tashi tsaye sai mun tashi tsaye yau wani irin tashi tsaye ka kwanta wata ran duka za ta ta eh? ai wa za ta ne sanyi wa za ne ya sanyi wa alamun ma sai kai ta wani rawar jiki wai in ka ganta ko ina fatin haushi tara ka nake billahi allazi la ilaha illa huwa sai da na kwabe ka yanzu ko kasancewar ni daman can ba wai kudin ka ne ya baka ne ba hmm. kaddara ce kawai da Allah ya kaddara mu ina ni ina kai amma in ta shiga na na indiya daji na na menene kana hannu rawar jiki magani da ido kai eh, har akwai wata halitta da za ta gani ta firgita ka bayan ni babu eh? babu babu gaskiya yanzu kai bayani ko to tsora kuma a tsakar gida shigowa goma yanzu kama ma daina kiran sunana in ka shigo sai na to da mijinta ko wari da matar sai wannan kuma ka ki in waje ai da kin yi tashan kyau da kin yi tashan kyau yanzu kuma fa a yanzu ai idan ya ka gani a kwarai ka duba jiya kaji shida kanwa uwar ta zo suka shiga daki suka gama kuskus ɗinsu sai gani ne kawai an zo an wuce da kaji suna tsiyau tsiyau an tafi in ta ki sai mu yi mata ita ma inda muka yi wa bahijja yau ina bahijja take in ambatan wannan magana tana kuntin turabi kada asabe ta dawo ta kasa inci bakwai aka asabe ina take tana kauye ka san har yanzu ita ma fama take da yaki da talauci kullum ana cin kasuwa zafin ne nema baya kawo ta samu to kabira ina jin ka ɗago ba hannun kana wani abu ne ke damu zai taɓa gaya kamar me ne ke damu ka kabiru suna sai da kamar ana kira na ko ina tafiya sai da kamar ana kira na garin nan dai ko na na haka ko dai gashi nan ko a ban ɗaki sai ji kamar ana kabiru kabiru kamar muryar fahimta. Hmm. wannan abin da ka saka a ranka ne ka riga ka saka wannan zancen yarinya a cikin zuciyarka kuma ka san uwarta ta riga ta raba ku yaya za ka yi? Hmm? Bakinta tana nan ba wani abu wannan abin da ka sa a cikin ranka ne kake wannan tunanin kake ga kamar haka ne ya dame idan na tafiya sai yanzu ana kira na sama sama kabiru kabiru ko ina kwanta sai yanzu kamar an kira suna ne duk tunanin da nake ko ba da mutuwa ce ne gungu ba kabiru ni dai ina jin dai saboda kana son yarinyar nan zuciyarka ta riga ta raja a akanta, shi sa kake tunaninta kake jin kamar kana tafiya ma kiran ka take yi ko amma ko da yana na shirye take maka wani abu wanda ranka yake ɓaci kake tunanin kuma ita hijja amma a ce an mutu mutuwa ai tambari ce yau aka ce an mutu ko a wani duniya ne za fa a ji labari mutuwa ai ba abun wasa ba ne suna dai saudiya abun su don haka kai ka daina wannan tunanin a ranka ka cire komai ka manta da shi don allah ka san ni ba zan maka abin da zan cuce ka ba ko ba haka ba ba abin da zan maka wanda zai cuce ka a duniya don haka kai haƙuri ka dinga addu'o'i kana shafa an ka cire abin a ranka shikenan sai ka ga kaman ba ba ita ba tunanin ta din kake yi ba amma muddin ka sa a ranka ai dole zaka ji kaman ta ne maka gizo tana maka abin nan amma ba mutuwa ta ba ina ga shi isa kake tunanin amma ba wani abu zan gaya wa malam ya dan yi maka rubutu kuma kai ma ga ka malami in zaka kwanta ka dinga addu'a kana shafawa duk zaka ji wannan ya riga ya ka daina ji Kaji ji ko yawwa amma ka daina kawo zancen tunanin wai ko ta mutu ko wani abu san ba haka ba ne ka ji ko Tula ana nan ne ba a mun kashin ba ko? Wannan kashi ba ni nan. An duba an yaro. Tuntuni kana zaune ka yi sakatata da baki. Maimakon ma ka zauna fitsari kayan shimfiɗar ka ban gama ba kai kenan. Hmm? Sai dare ya yi ka ishe ni da kukan tsiya.

malam maron gani yanzu haka ka je ka yi man kasu ba ganin dan da nafkin ba a tsaya a ta kashin sa ba irin kashi ka feto min shi har bango duk sanin gado na ka kashe min shi shekara nawa yaya ne ya fara sunan ka mara gayi sunan ka mara gayi sunan ka mara gayi jahiri wa nauke ka Allah ya sawace Allah ya sawace yaran uwa ka ta cuce ka Allah ya sawace wannan hawayen kamar gayi. Wani wani kayan wasa. An je ganye An fara eh. yaran nan. Jira. Duba ki gani. Duba ki gani. Oh, ta su zube ne. Ta su zube ne. Zauna na. Jimin shiru. Ko ga shiru ko in yarfa mata bi ga lahira.

Salama Yaya haka? Ba kowa ne a gida? Ladidi kin dawo ne sama da Allah. Yanzu da kan dan aka bashi yake ta wannan kuka har da fitsari a gurin nan. Ba ai dan kowa ne. A ko na dora shi ga inda ya zubar da fitsari. Wani irin abu wannan alamar ba ko na za ki dora shi ta hanyar zubar da fitsarin hakan nan? Ba ni ne. Ya ne Allah sarki Allah sarki jika na na kaina. Allah kana cikin Allah na ɗan da yake ta bayin ban ina bayi na kama ruwa a ga fashe da ya zuba wannan abin da kuke wannan Allah kamar na hannu waye lalo waye amma dai ga magani hannunka wannan bacci in dai haka bacci yake kamata ku dinga bacci irin wannan ba ni da na san za a tafi a bar yaron nan ya dinga wannan ihu ni da na koya shi na ba a ko na dora shi me yasa kuke yin haka ne na jini ma kamar a mafarki yana tafi gangan jiga gangan

yau makota ma sun aiko sun ce na kin ji hada dan karan wari da tsori ga wari wanda an zubar shara ce kwarkwasa ma ita take ci waye mai zubar da nama a wa ka sani indiyan dajin da kake zugawa dan musulmi da ragi yanzu kamar kamar indiyan daji a ce ai mugunta kenan yanzu ya rabon da mu ji ɗanɗanon nama a jikinmu yi inda ba dan ma Allah Allah ya mana jiki gina nama yana ɗaya daga cikin babban abinci ma wallahi tallahi a shara a yanzu ka duba ban maka ƙarya ba sai ka samu nama mu je in gani mu je in gani gashi na kashi kashi amma abin da mamaki bari ka gani ka da kaga jiya na jiya da daddare jibi ka gani mm. ka gani ko jibi mai kaga shi isa kullum yan lisuwa take damunta amma wannan ya ba yar arziki ba ce tsatsan na na a gidan sagadaru ba dole ta ɗauko hali ba na gaya maka ta na na an yi banza ka duba ka gani ta doki nana nana niyar ki nana fiye ki kuwa ba zan kun zo bola ba idan ba aljanu bola ba ki kuke yi a bola wa ki saka dari ita kika ya ba wa bola kina kika zuba a shara a bola wa ki saka dari abin da za ka yi mata kenan iyakacin abin da za ka yi ah, mata kenan ya zan yi ka zuba abin shara ya zan yi daga yau rai zai ɓaci jiki zai tsani wallahi tallahi sai dai ka zaɓi ɗaya ka zuban shara na ci kwalliya shiru eh? mu ba ta ji mutuncin mu ba har gida za mu je mu samu sagadaru sagadari za mu same ta za mu yi mata bayani dalla dalla ga irin cin mutum da kike mana wato kishi ce ni ko yanzu yanzu ta zuba wa sagadaru ta zuba wa sagadaru eh ko kan me za zan ga kin ni abin da yake ban mamaki ba zan fa yadda ba billahi lazi ba zan yadda ba to in baki yadda ba yaya zaki ta riga ta zuba matsa matsa za ka yi min wani dadin baki kurin gida kawai baka da katabis akan me ka ɗauki hukunci mai zafi ko ta bar gidan nan ko in tafi kai rashi wallahi tallahi kai oh, ni ba za ki janyo min asara ba an bar ra'ayinki magana kuɗi da nake so zan yi ta hanyar wannan aure kuma ya ƙi yiwuwa ba zai yiwu ba. Na Allah ku yi haƙuri ni ban gan ku ba yau da Allah an ba aljinin bola gare ku me ya kawo ku bola saboda Allah. Eh? In har abin da na ya ɓata muku rai to ku biyo da ɗaki ku karɓo mu wanke tsin makaran. Eh ai da ma kin saba alfahari da irin wannan. Ai tarihi ya nuna. duk wannan bambami da kike yi ai ban tare nan bajin ki ba ai ga da ta yi uwar gadaru wata rana na tsoho na tafiya da kemu da komai bata san aljani ba ne. sai ta watsa masa ƙasa ta yi tafiyar dare sharar dare uwar sharar dare take yi ta ga daru kin san da uwar siriri ya ce ba nuna miki hoto kwanaki ba siriri ya ce da kika san zancen feda in gaya miki aljannan nan ya ce yan nan ne kika watsa a ƙasa in Allah ya da sai kin zama sukuta shi kenan sun yi kamar ba aka hura ta. La ilaha illallah. Ashe mu mun ji daɗi har take mana gorin kiba. Ah. Wai an kai tusa gini har tsagewa yake. Cin ah. mutunci ta ga mai mana. Uwar in ta gyatsa fa kwanaki da ta gyatsa sai da sojoji suka kawo hari suka ce a ina na gurnet ya sauka ne. Inna lillahi. A ina gurnet ya sauka an ɗauka yaƙi yake da wata ƙasa. Na nake yanki jira. Ina sauri zan fita kin ce kuma na tsaya a yanzu shi. a gaskiya kabiru wannan aure da aka yi gaskiya da farko ba aure ne na tsakani da allah ba aure ne wanda ni aka haɗa baki da ni kan a zo saboda mahaifiyarka ta mutu ta ban maka ɗanban dukiya a yi a yaudare ka a kwace wannan dukiya daga wurinka to a gaskiya ni zaman da muke da kai zama ne na tsakani da allah kuma duk abubuwan da nake maka ina yin su ne tsakani da ali shi isa yanzu nake neman gafara a wajenka nana wace irin magana kike ni fa ban fahimci abin da kike cewa ba kuma yawan mafarke-mafarken da kake na bahijja to a zahirin gaskiya bahijja ba wai an tafi da ita bane ba sai dai kawai ka haƙuri ka ɗauki dangana saboda bahijja ta rasu Allah ina za ka nan mai sallama kofar ɗaki nonan fuskar kakar in yi mafarki ba zan barci ba sai na kalle ka ƙarfi ya gurfanar da zaki ba shakka kantinan sarauniya da ke gwammaja housing estate daura da asibitin kashi na dala da kuma lamba 765 kunna makaranta da kuma lamba 126 sabon titin sani mai nage kano na sanar da jama'a cewa ta tanadar muku kasar kowane iri na gida najeriya da kuma na kasashen waje akwai mu da fina-finan hausa kowane iri tsofaffi da sababbi a kazalika. fina indiya amurka ƙwallon ƙafa kaɗe-kaɗe chinese da kuma kasakasan addinin musulunci a ɓangaren kasar na rediyo mun ɗaran musa'a taho shagon sarauniya ka ga bambanci da sauran sarauniya sarautar allah babba ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka gaya mun fi salamu alaikum amu alaikum salam gara da kika shigo hmm. saboda da ke da baffa da ɗaya ne mijinki ne ke matarsa ce a gaskiya tambaya nake kun san Allah kun Muhammadu manzan Allah kun san ranar ƙarshe akwai kuma ranar sifali ko ba haka ba kowa ya yarda da wannan ina so ku gaya mu tsakaninku da Allah ku tuna za ku mutu za kuma ai muku isabi ranar gobe kiyama ina so ku gaya min tsakani da Allah yaya labarin yarinyar nan bakin ta fi sabilillahi ka gani kai dan uwana ne kuma ina tare da kai a cikin gidan nan ko ba haka ba dan haka bai kamata ka boye mun komai ba ka fito tsakani da Allah ka gaya min fi sabilillahi na tambayo yaya tunda kin nemi ai bayani sai ai bayani ni dai abun da na sani da bahijja zancen tafiya maka kuma ta tafi a'a yau fa karshen tuka tikiti da mu ji kunyar lahira wanda mun ji ta duniya ka fito mai gida ka yi bayani wanda hankali zai ɗauka ani tsakani da Allah na ce ba tsakani da Allah na ce a gaya za mu yi muke bayani za ka yi dai bayani to shi dai bayani sunansa bayani to tun da kin nema gaya miki gaskiya fi sabilillahi wannan abu duk da ya faru na batijja wallahi wallahi ba ta da laifi makircin mu ne kawai dan neman abin duniya duk wani gutsuru ma da labari da za mu zo mu gaya miki ba gaskiya ba ne abin da isa na gaya miki wannan don a jawabin kin yi zancen lahira da mu je lahira mu ji kunya mu ji nan duka banda mai bayani tun daga duniya in ta kama duk abin da za a yi mana a yi mana mu tuba mu ba Allah mu ma tuba da kullakullan shari da makirci yarinyar nan bata yage mana ba a lahira ma ba za mu gani ba hmm. duk abubuwan nan da kika ji sun faru kitin kudin wilan mace da tuggu da makirci da kizici na irin tamu ya kamata a yi nadama fa na ga zakewa kake yanzu kai ku baffa da hankalinka da wayanka da komai ka zauna ka shirya wannan makirci a duniya kamar ba za ka mutu ba wato matarka ce ta ruɗe ka ta sa ka shiga wannan hanya ko kuma mu kake nufi da wannan to ana zan yi wa 'yan uwana maza nasiha kar a ɗautan mace a ɗora shi a zuciya fiye da tsoron allah hakika na yi kuskure duk abin da baiwar allah nan ta ce tana so ba na ketare ganin cewa kada ta fita ta banni na ɗau da rabar so na ɗora mata Kashi tana nema ta sa in fita daga hanyar islama alhamdulillah yayi na dawo ga farin da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi na komo musulunci to yanzu ba fa na ji wannan bayani naku gashi da bakin ka je ka faɗa faɗi abubuwan da kuka shirya wannan yarinya makirci ko ko yanzu ina take yi mata bayani a game da bahijja mai gida kai za ka yi bayani ni nan da ka ganna kamar an zare mu to ina fata ranki ba zai ɓaci ba ke kuma mai rufa mana asiri yaya ba bahijja al'amarinta abu ne mai ban tausayi Ba hijja ta riga mu gidan gaskiya garin yaya tun da zai ta riga ta Allah ya ji kanta mata gafara Bapa. baffa yanzu mutum guda ya mutu ka ce shi kenan a haƙura a ƙyale wannan magana yanzu baka ɗaura kanka ba eh? ai na fi so ne a gaya min ta wata hanya ba da ta mutu wanda ni ban sani ba ka zauna nan ka dinga tsarawa kana cewa ta tafi maka ka ganta za su tafi maka saboda Allah ka gaya min fi sabilillah ta ya aka yi ta mutu ba kuka bi a'a ya bi dai kika bi dai kika kuka bi dai tunda ai bakin ku ɗaya da ke da mijinki kuka bude dai kuka kashe ta to kuma kun mutu kuma kun mutu sunan ku matattu babba ni yanzu abin da nake so ka gaya min yaya aka yi bahidda ta mutu kai ka kashe ta ko kuma me ya faru me ya sanadiyar mutuwar ta ka gani kai dan uwana ne ka gaya min dan san yadda zan bada wannan magana kawai abin da nake so da kai kenan tsakaninka da Allah za ka gaya min to to to to tunda dai abin ya zama haka tafiya kuma ta tafi mutuwar bahijja mutuwar bahijja ba kowa ne ya kashe ta ba illa makircin da muka kulla wai zancen za ku ne ko aikin da zan yi za a yi tana yi maka wannan zancen sai imani ya zo ma ko ba ma yi wanda imani yake ko da kwaya zarra aiki a cikin zuciyarsa ya na Kirba mana asiri, ke ‘yar'uwa ta ba mana asiri wani abu dai mun yi shi a bisa kuskure sai dai Allah ya gafarta ma Yeah, yeah, yeah. kai shi komai na Allah ne cuci kanka kana ji ko yanzu wanda duk zan ce zan gaya wannan magana ko dan uwana ne wanda muka fito kuma ciki ɗaya bayan kai na ce zan gaya mashi wannan magana a ka ba zai rubu babba shi kansa wannan yaro idan ya ji abin ba zai mana kyau ba yanzu abin da nake so na yi maka ka shiru ka saurari abin da nake so a wallahi tallahi ka bari makauta ma suka ji aka ce wata mutuwa aka yi ka tona wa kanka asiri ka kuma cutar ni na ɗauko ka daga ra'inuwa na kawo ka ne ka ɗauke ni ka saka ni cikin rana kake so ka cuce ni to wannan kanka ka cuta tsakaninka da wannan yarinya batijja shari'a sai a lahira ne za a yi muku wannan shari'a don ko a duniya shari'a nan za ta yi daga kai har matar ka tattara ka bar garin nan inda kusa da garin nan ike ma babba kan da ji labarin ka a wannan guri tun wuri dama in ko ba haka ba to wallahi ka sake ko surutun ka yasa ka gaya ma wani ko wanda ka yarda da shi to asirin ka ya toni ka mutu ka mutu na gaya maka dan haka ka rufa kanka asiri ka tashi ni kuma tsakanina da kai sai sai Allah ya isa abin da za maka ke kawai ya fi mu musamman ya kuskure ki ya fi mu abin da zan ce muku kenan ya fi mu dan haka ba abin da zan ce muku anan sai dai in haɗa ku da Allah shi san abin da zai muku kuma ya gafarce a gafarce mu yaya wannan abu mun yi shi fasa fasa ina ma mu a saudiya muke da sai a yanke mana kai mu huta tunanin azabar lahira ma ta yi mu tsoron Allah kuma ya zo mana yanzu mai gida a ga mun kwashi kaya zai rade mun fita da rana tsaka a gidan nan me za mu ce wa da mutanen unguwa eh ni dai yanzu in kun kwashe kayan ku kun fita kun samu mutane kun gaya musu ga abin da aka yi wannan ya rage naku kai kuma baffa wannan abin da kai min shine zargi mugun kulli kai mun don kuma idan na ce zan gaya ma wani ma kaga na tona zuri'an mu gabaki ɗaya asiri za a ce dama haka muke kuma kai din nan kai ka shirya wannan abu da kanka maza ku tashi ku tattara ku tafi idan mun tafi ma ina zan mu ba mu da kofi yayan ka ba zai taɓa rike bai ka yanke ka Allah idan ya dame ka da shegel ɗoyi sai ka yanke shi ka yadda shi dan ni yanzu kun zama mun ɗoyin dan haka ku abin da ya sa nake bari in in same ku in haɗa ku in ku faɗa ke bahijja ya san yanzu da da da yanzu ya zama ba ɗaya ba zaman aure ne yanzu ya kawo ki da zaman aure ba abin wasa ba ne yi na yi bari na bari ko ba haka ba don haka duk abin da kika ga ya ɓata miki rai game da mijinki kamata ya ki kira shi ki gaya masa abin da kai min kaza kaza ban ji daɗi ba kin gani ba wai kitsa kina fushi kina fada kina wani abu ba wanda yake zai saba wa ka'ida saboda kin ga kai kabiru dama ni na riga na san halinka kana karami dama haka ka taso cikin hankalinka da natsuwa kai ba mai son tashin hankali ba ne amma duk da haka kana da kyau an ce ka kara da wanka ko ba haka ba ka zauna ka ci gaba da yadda ka taso din nan ka dore a haka karka ce za ka canza halin tun da dama halin ba halin ka bane ma ka gani don haka abin da zan gaya muku sai muku fata na alheri Allah ya bada zaman lafiya kuma ni uwa ce a tsakanin ku gane nan duk abin da ya tashi a gaya muku sai dai kai tun da na shiga kurmin dajin nan <laughs> ba na ganin komai in ban da masu tallan kalwa za a ni kosai ya'yan nan namu kaganci wannan cin kosai ne daɗin sama masu ɗan dabara yau za ka gashe gwaɓa wai ah, Allah ka ne hmm, hmm, bakin kaji sai ka ce ba na shan lokaci ba haka bane ba haka bane yaran ne baya ji kaga kudin nan ba irin kauye bane ma shiga da su tsirara eh, haka ledan nan tana da haƙƙi bari mu masa haka ba komai sai mana sai ka ce wasu yan fashi to to ke da yan baki ki rike a'a ai dole ne wannan daman kudi kudi sai na namiji kaya na da karanta muka kashi mu tafi mu tafi tun na farko kai ba ka son ai yi zancen bin bashi duk kudi na kai ba na san irin wannan wallahi dukiyar da iyayena suka daura mai to ba sai ki bari ki ga abin da yakan kama ba za ki cika ko ba za ki cika ba ki ki ba cika ba ki ba cika ba me zan cika la ilaha illallah la jida la jida Bai da ki mana rai bai ja. Ni ba wani abu ne ya haɗa mu da ke ba mun yi zaman lafiya da amana la. Kun kashe ni. saboda ku ci dukiya to amma kuma ba za ku mari wannan dukiyar ba shari'a ta da ku sai ranar gobe kiyama Rube mun baki, rube mun baki ne nan ne, ba ke yi janyo mun wannan ba. ko ranar tashin kiyama kada Allah haɗa ni da ke. Ke shawara da suka bani, ai ba irin ta nan duniyar ba ta samu ba. Ina zaman zama na da ni mutumin kirki ne. Yanzu kin janyo ni kai na sai na yi dogon izin gifari. Ah, wallahi da kwaɗayin ka wallahi ba laifi na ba ne ba. To na sake. Da an samu jin daɗin aisha baka ce. Baka kadara mai baƙin hali. Ai ba irin ta nan kuɗin ba su samu ba. Iyalin mu da yawa mai gida ka ce ka sake. Kin zama zarge mugun kulli. Kan ga suka da promo ya na kiɗan farauta. Mai gida ka cuce ni ga iyalin mu ga shi mun yi haifa haifa da kai. Amma sai yanzu za ka ce ka cuce ni. Ala sa kasuwar sabon gari da kurmi da ga muka haifa. Sai kin tafi wallahi. Tukunna matan daga nan duniya. <laughs> saki uku yanar ya kai ya kika sa ni sarge ki ba shinan halin ki ba Allah ya kiyaye tun da tabiya ta ki kama hanya ki tafi sararin subhana san iyaye da kakanni ya eh, kin gama komaki kin gama komaki Allah janna kudin nan suka bani Allah ya zaman ya zai Allah ya zaman ya Allahu akabar Allahu akabar Allahu akabar dukkan wani tsanani yana tare da sauki kaga dai duk irin cin mutuncin da muka yi bahija gashi ta zo a batalwa ma ba ta mana komai ba ni abin da yake damuna da ta yi mana jawabin nan ta ce ta bar komai hukunci ya koma ga Allah a matsayinta na batalwan nan za ta iya yin komai amma ita ma tana jin tsoron mai duka ஜாமியா லாயிரா அல்லாஹ் அகவர் அல்லாஹ் அகவர் நான் எங்கே ஓகேனா ويوتينا ويوتينا ويوتينا

abba gwammaja gwammaja gwammaja don gaya ma wasiya to baba hana rayuwa duniya to baba ka guje zalunci to ala ya hana to ka guje hasada to ka ji tsoron san kuɗi to yana hallakarwa to eh, sun gaya wa 'ya'yana to wannan in ka same su mhm. ah, sannu ya ah, ah, ka su sannu mugun kulli ga dai yadda ƙarshen malam baffa ya kasance haka ma boka hakin bahija ya sa ya yi mutuwar wulakanci wanda ungulaye ne suka nuna gawarsa alaki ya mu da hali da kuma shari irin na malam baffa da boka